أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ƙara godiya الله سبحانه وتعالى a bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu yake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidu Usman bin Affan a wannan matsal a wannan anguwa ta mu ta yan zuma anguwar rogo kuma daidai wannan lokaci bayan sallar asuba a kuma wannan wata mai albarka na Ramadan wanda yau ma cikin ikon Allah ga mu a kwana na 21 muna ɗauke da azumi na ashirin da ɗaya wanda azumi tara ya rage zuwa takwas zuwa tara ne in wata ya cika ya kai tara in bai cika ba kuma ya tsaya a takwas Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kammala lafiya alkhairan da ke cikin waɗannan kwanakin ƙarshe da dararrakinsu Allah ka ba mu ikon cin ribarsu Allah muna roƙonka ka sa azumin duk da muka yi ka karba Allah karka jarabce mu da azumin da ba lada sai yunwa da kishirwa yi dare da ake yi Allah ka sa muna yi imanin wahtita ba Allah maɗaukakin sarki kai mana jagora a cikin dukkan lamuran a karatunmu na yau mun shiga cikin suratun tauba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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى أنبه من تاب جيع أفرقون سورة نن ينانونا براءة من الله ورسوله يا برنتا الله دمن زنسا sun barranta daga mushrikai bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum inda al-mushrikin ya ce Allah ya barranta kuma manzansa shi ma ya barranta ma'ana dai Allah maɗaukakin sarki baya goyon bayan kafirai da mushirikai da munafukai da kuma bayanin da aka aka mana ajiya na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙudiri niyyar zuwa aikin hajji ya ji labarin yadda wasu kafirai da suka da suke da kafirci fil suna zuwa makka kuma suna yin ibada a ɗakin Allah har ma da wata al'ada na yin ɗawafi tsirara sai aiko sayidina abubakar ya jagoranci mutane ya kuma turo sayidina ali da takwannin dokoki da ƙa'idoji da suka shafi makka da kuma ɗakin Allah tunda an riga an yi fatu makka daula ta koma hannun musulmai to saboda haka yanzu dole abu doka ta musulunci ba zai yiwu a bar tushen musulunci a ƙarƙashin kafirai ba ko kuma su rika kafircinsu a daular musulunci ana kallo ba bayan musulunci ya riga ya yi ƙarfi Allah ya dawo wa makka hannun musulman da take hannunsu tun asali dama tun asali ai a hannun musulmai take tunda annabi ibrahim da isma'il su suka lura da ita suka gina ta kuma suke bauta a ciki annabawa suka biyo baya suka gina akan wannan har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai tsakanin zuwan annabi mu da annabi isa an samu lokaci mai tsayin da musuluncin ya ƙare na zamanin annabi isa sai zamanto jahilci ya zo larabawa sun mallaki wuri sun zuba gumaka an kama shirka to Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zaman da zai a Makka na shekara goma yana wa'azi suka kasa karɓa yadda ya kamata ya ya koma Madina da ya je madina ya samu dama mutanen madina su ma suna zuwa maka aikin hajji kamar da mun faɗa a jahiliya ana yi to a nan suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karɓi musulunci suka koma madina da shi suka yaɗa shi garin madina duka ya karɓa wannan kuma kamar wata shimfiɗa ce da Allah yake wa manzansa na ya ba shi mafaka da makoma ya koma madina kuma musulunci ya karfafa a can daga baya ya zo ya buɗe makka ya karɓi a barta kamar yadda Allah ya masa alƙawar ina fatahna laka fathan mubina liyarfir Allah laka ma taqaddama min zambi ko ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aliya makka ta koma musulunci annabi ya sake dawowa madina bayan fatu makka amma dai fil ba a rata wasu daga cikin waɗanda ba mutanen makka ba da wasu ƙurƙushin mutanen makka ci gaba da shiga ka'aba suna ayyukansu na kafin to shi ne shekara mai zuwa da ta zago bayan fatu makka shekara bakwai bayan hijira na takwas a an yi fatu yakin khaibar ne aka yi sun hudaybiya aka yi shekara na bakwai na takwas aka yi fatu makka na tara kuma aka aiko sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya sanar da wannan bara'an da Allah subhanahu wata'ala yayi wa kafirai cewa an hana yin dawafi tsirara an hana kuma dukkan wani aikin shirka da sauransu sannan an ba wa burbushin kafirai da ke kewaye da makka da ma mutanen makka da sauransu wanda zai karɓi musulunci ya karɓa wanda kuma ba zai karɓa ba to ya bar daular musulunci ya je can wani waje ya ci gaba da kafircinsa wannan shine wata hudu da aka ba su to wannan bara'ar da aka yi an yi ta ne ga waɗanda aka ba su dama aka ɗaga musu ƙafa sannan lokacin da aka yi sulhun hudaibiya, lokacin da annabi ya taho zai zo maka fatu maka ƙurashawa suka tare hanya suka ce ba zai zo ba sai dai ya bari ce wani lokaci daga nan ya ce to za mu koma aka yi wasu alƙaura na tsaye da yaƙi tsakanin annabi da su tunda an yi sulhu a lokacin zai koma akwai dama da suka bashi zai zo a yi fatu maka da wasu ƙa'idoji da aka shishirya duka annabi ya karɓa duk da a zahirinsu akwai zalunci ba lokacin tarihinsu ba ne yanzu saboda ba mu da wannan lokacin a ɗan wannan damar da muke da shi na asuba amma dai an yi wannan alkawari annabi ya fasa zuwa makka aka koma har suka sai na umar ransu ya ɓaci da sauransu to wannan alƙawura da aka yi na tsaye da yaƙi da wasu sharuɗa da aka jindaya na tsawon shekara goma kowa zai je inda ya ga dama ya yi yawonsa ya yi hidimominsa ba mai zakke ma wani musulmai ba sa taɓa kafirai kafirai ba sa taɓa musulmai to wannan alƙawarin da aka yi yana nan da aka zo aka ce to duk masu aikin kafirci da shirka da sauransu su dina shi a cikin makka kuma su bar garin makka su je duk inda za su je amma banda waɗanda aka yi alkawari da su shi ne ce illallazina ahadtum minal mushrikin banda wanda aka yi alkawari da su za a yi zaman lafiya sun malam yankusu kun shay'an ko ba su rage ku da komai ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su haɗa kai da wasu ƙabilu daban badan su cutar da musulunci wannan Allah ce fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddati a cika musu alƙawarin su zuwa lokacin da aka ɗauka su a su ci gaba da harkokin su zuwa lokacin da aka yi alƙawari da su ya cika daga ya cika to su ma sai a sanar da su cewa yanzu fa ko ku musulunta ko a yaƙe ku tunda Allah ya aiko annabi dan ya yada musulunci to in ta ya isa maka ka kuma ki karba to ɗayan biyu ne ko a yaƙe ka ko ka yadda ku yi zaman lafiya da musulmai kana ƙarƙashin musulunci a ɗora maka jiziya kana biya bai yiwuwa a zauna a ce an zauna shiru kowa mai yanci ne musulunci na da yanci kafirci na da yanci a ƙa'idar addinin Allah ba haka ba mutuwar zuciya ta musulmai da tsoro na musulmai shi ya haifar da duniya ta rikide har ta zama haka za ka samu wanda bai da ruhin jihadi bai da ruhin raya addini shi ya ɗauka cewa addinin musulunci lakun dinukun waliya din ma'ana a zauna haka kowa na da ‘yanci wannan ya yi kafircinsa wannan ya yi musuluncinsa a ai lokacin da aka yi fatu makka annabi me yace la hijira ta ba da fath babu wani hijira bayan buɗe makka ba wanda aka ce ya sake barin garin makka ya je madina don mai domin yanzu daula ta musulmai ce kuma garin na musulmai ne bayan da za a yi kafirci ya hau kansa har musulmi ya gudu ya koma mai wani gari a ah. sai ce walakin jihadun waliya yanzu abin da ya rage shine jihadin yada musuluncin da kuma kyakkyawar niyya shi ya rage yanzu tunda Allah madaukakin sarki cewa yi wa rabitu lakum al-islam dinan na yarje muku musulunci ya zama addini so ko kai addinin musulunci ko ka zauna karkashin daular musulunci kana biyan jizya ko a yaƙe ka amma yanzu babu daula ba wani daula ta musulunci da za a ce ga wani shugaba na musulman duniya da yake jan jagorancin duniyar musulmai a ka'idar musulunci babu wannan balma duk garuruwan musulunci kafirai sun musu dabara sun mai da su dauloli irin na sauran duniya an daddatsa su kowa kullu hifin bi maladayyin farihun kowa abin da yake riko da shi na al'ummarsa na jama'arsa na iya yankinsa da tsukunsa shine ne nashi a kafa dokoki a hana wani shiga hurumin wani da sunan ‘yancin ɗan adam to da wannan musulunci ya narke bisa ƙa'idojin rayuwa na kowa da kowa shi sa yanzu ai ga ƙasar falastin ƙasar musulmai ne ake yakarsu amma wani daga wata ƙasa bai da hurumin zuwa ya shiga sai a ce ya shiga harkar da ba tashi ba ai ba ƙasar ku ba to da kai me naka a ciki to da wannan fa aka yaudarin musulmai aka kuma cutar da musulunci duk wata ƙasa ta musulmai yanzu in za a afta mata wata ba za ta iya shiga ba sai a ce kai me naka kaga an cire musu cewa me innamal mu'minuna ikhwa almuslimu akul muslim duk an cire wannan ya zama an koma asabiyya da unsuriya an koma kabilanci da dangi su ne kawai musulunci shi ne kawai rayuwa yanzu Allah ya sauka don haka musulunci bai samun ƙarfinsa ya dawo sai in musulmai za su raya matsalan nan ta jihadi kuma sai an samu shugabanci na gaskiya don mai domin Allah ya yi mu don mu raya addininsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gina al'umma a haka ya tafi a haka ana zaman lafiya ne idan musulunci yake da ƙarfi kuma ba a ce ya tirsasa ma wani dole ba sai dai wanda zai zauna da shi dole ya bi ka'idarsa shi ne wanda ba musulmi ba ya biya jiziya in ko ba za ka buya ba kuma ba za ka shiga musulunci ba a yaƙe ka tun da ka saki abin da Allah ya ce ka yi a doron ƙasa shi ne ka bauta masa kuma kalabtul jinna wal insa illa liya'budun to wannan kora da aka ce a yi aka ce banda wanda ake alkawari da su su kama a cika musu alkawarinsu inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana san masu tsoronsa tsoron Allah ne zai sa ka yi alkawari da wanda ba musulmi ba kuma ka cika masa ba wai don kawai shi ba musulmi ba kuma ku yi alkawari kuma ka ha'ince shi a in ka ha'ince shi Allah zai tuhume ka a ƙa'idar musulunci in ka ha'inci hatta wanda ba musulmi ba wajibi ne a wanda ke jagoranta na musulmai ya biyo ka duk inda kake ya karɓi haƙƙin wannan da ba musulmin bai ba shi baya nuna wai dan wane ba musulmi ba to dama ce nan cuce shi dama ce nan ɓace dukiyarsa a shi kuma wannan yana zuwa ne a fagen jihari. da shugaba zai sa a ji a masa wa'azi ka ƙi shiga musulunci to mun ji ka ƙi shiga a ina kake son rayuwa kana son rayuwa da mu to ka biya jijiya ba ka so to ɗayan biyu ne ƙa'ida ne ko ka musulunta ko a yaƙe ta Allah ya sa mu fahimci wannan sai Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم Allah subhanahu wa ta’ala yake salakal ashkurul hurum waɗannan watanni da aka shimfiɗa wa kafirai su ƙarasa iya zamansu na ƙarƙashin daular musulunci inda wani abu da suke da shi da suke son ɗauka su ɗauka da sauransu in kuma Allah ya musu gamdakatar sun gamsu da musulunci sun karɓa shi kenan to idan waɗannan watannin sun ƙare ba waɗannan watannin su ne ashhurul wanda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atul hurum to ba waɗannan ba ne waɗannan arba'atul hurum sune watannin da aka hana yaƙi a ciki aka hana ɓarna a ciki duk da cewa waɗannan ma sun shafi wasu daga ciki sun shafi wasu daga ciki amma waɗancan watanni ne na shawwal eh, zulqa'da da zulhijja da muharram sai kuma rajab waɗannan su ne ashurul huru, amma waɗannan da ake magana sun fara ne daga goma na zulhijja zuwa muharram safar rabiul awwal da kuma goma na rabiul akhir bayan an yi aikin hajji an ji an yi hawan arfa an dawo ranar goma ga wata yawmal hajji akbar to ranar aka yi shela wa duk wani kafiri cewa yanzu fa doka ce cewa duniyar musulunci ta ginu akan la ilaha illallah abu na farko kenan a yadda cewa za a tsaya a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne a doron ƙasa shi ne ƙa'ida na farko sannan a ƙarƙashin wannan na farkon in ka mutu a wannan turba to sakamakon ka aljanna sannan a daina yin ɗawafi tsirara kamar yadda suka shirya za su yi ko suka wasu daga ciki ma suka yi sannan annabi ya ce duk wanda yake akwai alkawari tsakaninsa da shi to za a cika masa alkawarinsa ya tsaya ya gama shirye-shiryensa har wannan lokacin sannan daga ranan wannan hajjin da sai na abubakar ya yi kar wani arne ya sake zuwa makka da sunan ya zo hajji irin wanda suke yi a jahiliya bayan an yi wannan an gama an dawo to shi Allah ce in fa waɗannan watanni na alƙawari da aka yi ya ƙare ku faktulul mushriki na haifu wajattumu to daga nan sai batun yaƙi duk wanda bai yarda ya musulunta ba a yaƙe shi abin shi duk inda yake a yaƙe shi tunda an zo dama an aiko annabi dan me dan isar da addini zuwa gunkowa. kowa to yayi zamanin makka ya kafa aƙida an karɓi musulunci ya dawo madina an kafa dokoki to yanzu fa so ake musulunci ya mamaye duniya saƙon ya isa ko ina tunda dama annabi an aiko shi ne ilan nasi kafa zuwa ga mutanen duniya za a bu kowa za a bu gari gari tun ana bi kusa kusa masa kusa kusa yana faduwa fadaduwa ko ina aka ji akwai kafirai za a je a isar musu da wannan sako kuma duk inda annabi ya aika zai aike ne da ɗayan biyu dama da farko in ka je ka musu da'awa zuwa musulunci fa in salimu in sun karba karbi wannan da'awa sun tsira in sun karɓa sun tsira a koyar da su ƙa'idojin musulunci daga nan annabi ya aika musu ambasado na musulunci da zai koyar da su addini in sun karɓi musulunci ba a barin su haka ko da ka ƙa'ida ne ko mu yanzu da za mu haɗa wata ƙungiya ko wasu group su bi maguzawa lungunansu su musu wa'azi to ba zai yi tasiri ba in ba a ji an ajiye musu mai koyar da su addini ba shi yasa masu irin wannan eh, suka ɗauki wannan hidima ta musuluntar da ire-iren waɗannan da ke cikin dazuka to za ka samu yana daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta in an musuluntar da waɗannan kafin ɗan wani lokaci an dawo za a zo a samu sun koma su? me damuwar shi ne ba ne koyar da su addini sadaukar da kai da sahabbai suke yi yanda manzo ke tura su su bar inda suke su bar daɗin da suke ciki su shiga wannan ƙauyukan su zauna yada addini addinin ya karbu to mu yanzu masu da'awarmu mu tamori ne kawai yan aji daɗi ne isa suka tare a birane iyakar su birnin in kuma sun ma shiga ƙauyen to sai dai a tafi yiwu a dawo yiwu kenan an ji an yi da'awa an dawo waye zai monitorin wannan da'awar a ƙauyen ta karɓi ko bata karɓi ba ana yi ko ba a yi ta haka ne ake gyara al'umma baya yiwuwa ka je ka sarka isarwa da mutum saƙo kuma ka bar shi ka sai shi a karan kansa ya riƙa yin daidai ba zai yiwuwa sauraka ka yanda kuka shiga aka samu gurɓatattu suka sake shiga sai su ma su musu nasu irin wa'azin kuma su karba Allah ya ta mu fahimci wannan dan haka fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa ku kama su su zama bayi ko ku kakkashe su ku tsare su har sai su musulunta waq'udu lahum kull marsad duk wata hanya da za su gudu ku tsare ta sai an isar musu da sako din sun ki karba kuma a yaƙe su ba kamar yanda wasu suke ganin abun a zahiri ba cewa ai musulunci kamar kawai ya zo ne ya rika kakkashe mutane ya yaƙe su ya sa su dole a'a da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama annabi an aiko shi don ya mulki suwa musulmai na duk duniya kuma duk duniya bayi ne na Allah kuma Allah ya ce na aiko ka zuwa gunsu duka ka isar musu da saƙona in sun ƙika yaƙe su to kaga ba wai kawai zuwa ya ce zai kama yaƙinsu su ba ka isar musu da saƙona in ji wanda ya yi su da haka annabi ya zo ya kira mutane ne ya ce ku musulunta kuma in sun kin ma ba a ce ka yaƙe su direct ba a sun iya eh, to yanzu fa ku sani daular ta musulunci ce ba za ku zauna a ƙarƙashin musulunci sakaka ba sai in za ku biya jizya don musulunci ya ba ku kariya nan ma suka ce ba za su yi ba to tun da kun saba ma dokar wanda ya halice ku to wanda ya halicce ku ya ce baya buƙatar ku ku zauna a duniyarsa ku miƙe ƙafa kuna morewa kuna kuma saɓonsa sai a yaƙe ku wannan shine ƙa'idar yaƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki mu'az ila yaman ya gaya masa innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa muhammadan rasulullah kuma duk inda annabi ya aike aike na wa'azi abinda da yake fara faɗa muke farko fadu'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci in sun karɓa salimu shi kenan sun kubuta in ba su karba ba to ka nemi su biya jijiya suna ƙarƙashin daular musulunci ba sa zaman kansu daga yau nan ma talimu in ko sun ƙi to fatta'in billah ala qatlihi yace to ka nemi agajin Allah ka afka musu duk wannan koyarwar kafirai sun mata upside down sun baiwa musulunci abin kyama abin gudu kamar cewa kawai shi bai zo ba sai dan yaƙin mutane da kakkashe su hatta dokokin wanda ya shiga musulunci na sata a yanke masa hannu na zina a kashe shi ko a mai bulala da sauran ire-iren waɗannan ba su ne ƙa'idojin farko a musulunci ba yau da mutum zai musulunci yana farkon musulunci ko da zai yi irin waɗannan laifuffukan ba a ɗabbaƙa masa ƙa'idar don bai saba da su ba bai san su ba kuma duk inda suka ce za su yi daular musulunci ba daular musulunci ba ne a fara da hudud kamar yadda wasu dauloli ko wasu ƙasashe a najeriyance suka kafa daular musulunci irin su zamfara to farko-farkon abin da su suka fara nuna wa duniya ɗabbaka ƙa'idar yanke hannu mai sata da kashe mazinaci waɗannan ba su ne abu na farko da musulunci ya zo da su ba yau mutum ya musulunta farko baka isa ka ce ya bar abubuwan da ya saba na saban Allah a da kafin ya musulunta ba A lallaba shi kake yi ko yanzu a Ramadan wani ya musulunta ya ce, amma fa wannan azumin da kuke yi ba zan iya yin sa ba ce karɓi musulunci ka kuma ajiye azumin amma za ka ci abinci kasancewa musulmai na azumi to karka zo ka ci a gabansu kuma ka a ce ka musulunta wasu za su ma fahimta bai bai wani irin musulunci ka yi saboda ne za ka ɗaga masa ƙafa saboda haka addini ce ba rana ɗaya aka saukar da azumi ba sai da musulunci ya ƙarfafu a cikin zukatan bayi kafin aka ce musu ma ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to wanda ya musulunta yau a azumi ba ka ce masa gobe ka ɗau azumi sai in zai iya ko kuma ka ce masa ka yi sallah sai ka koyi ka'idojin sallah duka A ka zo ka riƙa shiga masallaci kana bin liman ko shiru ma ka yi daga nan ka riƙa koya masa wasu azkar su subhanallah ko su kaɗai ka riƙa faɗa haka ana koya masa karatu in ya iya karatu sai a ce to tun daga yanzu ka iya karatu subhanallah da take faɗa a tsayen nan to a tsayen nan ba shi ake yi ba karatu ake yi sai karanta abu kaza da kaza haka haka har ya koya duka dan haka cewa da Allah subhanahu wataala yi fa idan talaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ba ana nufin koyi kun tabun su lungu da kauye kuna ta kakkashewa bane a ku bi su ku musu wa'azi ku kuma nuna musu cewa fa yanzu fa rigar ta canja yanayin ya canja mulkin kama karya da jahiliya ya ƙare yanzu mulkin musulunci ake don haka ku musulunta ku samu zaman lafiya ko kuma ku ƙi musulunta ku zauna ƙarƙashin daular musulunci kuna bin ƙa'idoji na zaman lafiya tsakaninku da musulmai ba za ku yi wancan ba ba za ku yi wannan ba to za a yaƙe ku shi kenan kuma za a takura su kuma za a hana su guduwa har sai sun karɓi musulunci ko kuma sun bi doka to ne sai Allah ke fa'in tabu in sun tuba sun karɓi musulunci sun bar kafircin nan wa aqamu salata wa ta zakka suka so matalla kuma a dukiyoyinsu aka ce musu akwai zakka suka amsa za su bayar to fa kallu sabila ku kyale su don haka an wa al'umma an ce ku musulunta suka ce mun yadda to ba a yaƙarsu kai in ma sun ƙi an fara yaƙansu ɗin suka ga haza suka ce za mu musulunta ko suka furta kalmomin shahada to ana iya tsaye da yaƙi don darajar wannan kalma a samu tabbatuwarta don dama ana yaƙin ne don tabbatuwarta akwai yaƙuƙunan da wasu sahabbai akwai wani sahabi da ya kashe wani kafiri bayan ya ce la ilaha illallah aka ji aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani a wajen yaƙi wani kafiri ya furta kalmar shahada amma fa sai da ya tsari. shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka yace an yi yace to ya zaka yi da kalmar la ilaha illallah din da ya faɗa a gaban Allah gobe kiyama sai ce ni a gani na ya rasulullah tsoron ya mutu ne ya faɗa annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa ka ga haka abinda Allah ya umurce ka da yi ka yi hukunci da abin da ya bayyana maka wancan da kake zato zato ne matsalin wancan Allah ne kuma koda ka kashe shi a bisa bai ma faɗan ba ko ya faɗan ba a sani ba ko kuma a ce da ya faɗa ka ƙyale shi baka kashe shi ba kai amfani da abin da ya faɗa ko da ƙarya ne to Allah zai kama shi ne banda kai kai kai aiki da ilimin da ya bayyana maka ne to Allah ya sa mu dace yace inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai girma mai rahma ne kuma mai jin kai ne kaga kenan kamar abin da Allah yake so shine kar ma a yi yaƙin musulunci ya dai ya tabbata idan ya tabbata shi kenan don haka ko da an haɗu da abokan gaba yaƙi zai aftu suka fito suka yi shelar musulunci karɓa ake yi sun zamanto bayi nagari ƙarƙashin daular musulunci a gaba ma za mu ji inda Allah ce wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka yace fa ikhwanukum fid din ai sun zama ƴan uwanku kun zama ɗaya kuma dan me za a ci gaba da yaki Allah ya sa mu dace za mu tsaya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba insha Allah ta'ala a ƙarƙashin aya ta shida Allah mu maɗaukakin sarki ya nuna mana gobe lafiya ya ba mu ikon haɗuwa kuma ya ba mu ikon yi ya kuma ba mu ikon fahimta abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladanta. da muka yi wasu kuskure Allah ka yafi mana Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin